ran 29 ga watan biyar shekara 2023 dole in sabko in dawo gida shi ya yasa nikan zagayo in je in ga gona in ga dabbobi na na san in allah matsaucin rai nan zan dawo an ce makarashin alewa ƙasa